الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين باهي حكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara mana ci gaba da wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin garin Kano don ban manta ba a yau sha biyu ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1443 wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu 2022 miladiya a yau ranar laraba karatunmu kuma na goma sha ɗaya kenan a wannan wata za mu tashi a cikin suratul anbiya muna cikin jiya mun tsaya akan aya ta arba'in da uku yau za mu tashi aya ta arba'in da hudu inda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل متعنا هؤلاء ubangiji maɗaukakin sarki ya ce bal bari ba haka ba ne matta'ana ha'ula'i mun jiyawa waɗannan daɗi wa aba da iyayensu hatta ƙwala alaihimul umr har rayuwa shekaru suka yi tsawo a gare su fala ya rauna anna na'atil arda nan min atrafiha shin ba sa gani lalle mu muna rage ƙasa muna tauye ƙasa daga gefunanta a fahimul ghalibun shin suna ganin su ne za su yi galaba su masu galaba ne ulka ce musu inna ma unzirukum bil wahyi kadai ni ina muku gargadi ne da wahayin da aka yi wala yasma'u summu du'a idza ma yunzaru kurame ba sa jin kira lokacin da ake musu gargaɗi wala in mattathum nafhatun min azabi rabbika yayin da wani bangare na azabar ubangijinka ta shafe su la yaqulunna ya wailan lallai zaka ji suna cewa kai canmu inna kunna zalimin lallai mun kasance cikin azzalumai a nan allah maɗaukacin sarki yana ba mu labarin mushirkai Abin da ya ruɗe su ya ɗauke su suke cikin halaka da ɓata da irin wancan maganganun da suke yi na cutarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kawai rayuwar duniya ce da suka ji ta yi musu daɗi da ni'imar da suke ciki kuma shekaru ya ja mutum ya ga ya kai wajen shekara talatin arba'in yana cikin jin daɗi da 'ya'ya da mata yana faɗar abin da ya ga dama yana yin abin da ya ga dama to wannan shekarun da kuma daɗewa a cikinsu ana cikin ni'ima da jin daɗi shine ya ruɗe su har suka yi ƙudircewa babu wani abu kuma babu wani wa'azi da zai kai musu to Allah maɗaukacin sarki bayan a ayar baya ya rushe cewa gumakan da suke bautatawa dai ba za su amfanar da su ba kuma a nan shine ya dawo yana ba su labarin cewa daɗin da suke ciki da ni'imar da suke ciki Allah ne ya musu kuma yana da iko ya iya ingize ta ya kaɗe rahamar ya kaɗe niima duk wani abin da suke takama da shi na ni'ima dan shekaru sun ja wannan ba wani abu ne ba a wajen Allah sai sha Allah ya ce bal ana ha'ula'i wa aba'akum ya'ani ahlu makka yana nufin yace a'a bari mun jiya musu daɗi waɗannan da kuma iyayensu wato mutanen garin makka mata'ahumullahu bima ama alaihi. Allah madaukakin sarki ya ni'imta su da ni'imomi daban-daban da ya ba su na mulki na ‘ya'ya na kuɗi na faɗa a ji. hatta fala alaihimul umur har shekaru suka yi tsawo suna cikin wannan ni'imar to wannan sai ya ruɗe su da wannan abu sai suke zaton cewa ba za ta taɓa magushewa ba daga duniya to sai Allah madaukakin sarki ya musu raddi ya ce a fala ya rauna anna na'atil arda nan usuha min aqrasiha shin ba ta gani ai a fala yanzuruna yanzuruna ba ta duba anna na'atil arda nan usuha min aqrasiha muna zo ma ƙasa mu rage ta mu cimmata daga gefanta ai ardul kufri wato ƙasar kafirci muna tawayar da ita ta hanyar cinta a yaƙi halakar da ita ko kuma ta hanyar yadda za a yi yaƙi a karkashe mutanen a ɗauki wa'yansu suka zama bayi ko kuma ta hanyar Allah marukacin sarki yana sanya suna mutuwa yau da gobe duk wannan zai iya ɗauka. wato malaman tafsiri sun yi bayani a nan ne Allah yake nufi cewa muna jiyo wa ƙasa muna tauye ta ta gefanta kamar inda Allah ya ce wa laqad ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarrafna alayati la'allahum yarji'un wai suka tafi cewa haka Allah yake nufi kamar yadda ya faɗa hakika muna halakar da alƙaryun da suke gefan ku kuma a haka muke sarrafa ayoyi ko kun yoyutan ku dawo ku ga Allah wasu kuma sai yana cewa ai na'atil arba nan usuha min atratiha ai za mu bayyanar da musulunci mu kaskantar da kafirai wato ma'ana shine yanzu ba su yi la'akari da nasarar da Allah yake ba waliyansa ba akan abokan gabansa yanda ya halakar da al'ummatan da suka gabata da kuma alƙaryun da suka zalunci kansu a baya kuma ya ƙerar da muminai ba sa ganin wannan afa humul ghalibun wannan tambaya ce ta inkari shin su ne masu galaba su za su yi galaba ko kuma bal humul maghlubun al asfalun al akhsarun arzalun ko kuma ka ce a'a bari su ne wanda za a yi galaba a kansu kuma su ne makaskanta su ne wanda za su yi asara sai ta zama fa’in nan lil aqfi an yi aqafi akan waɗancan afala ya rauna an na atil arda nan qusuha min atrafiha sai zamanto an dora akan cewa su za a yi galaba a kansu ko kuma ta yaya za su yi galaba bayan muna cimma ƙasa duk ƙasar da muka kisa a gaba ta kafirai ta azzalumai ba mu kyale wannan ƙasar sai mun ga bayanta ta ya za su yi galaba shi sa wasu suka ce wannan ishara ce kamar Allah yana nuna ɗaukakar musulunci akwai lokacin da Allah madaukakin sarki zai zo ya ɗaukaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan waɗannan wanda suke jayayya wanda daɗi ya musu yawa har suke fito na fito da ayoyin Allah har suke faɗan munanan maganganu ga Allah da alƙur'ani saboda sun yi daɗe cikin daɗi sai Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wa sallam qul ya ce musu inna ma unzirukum bil wahyi kadai ni ina muku gargadi ne da alqur'ani shine wahayi ana ai ina tsoratar da ku in razanar da ku da alqur'ani wannan shine al'amari na kuma shine abin da Allah ya umarce ni da shi da shi duk abin da za ku yi da duk abin da za ku yi na izilanci ba ni ba zan iya zo muku da azaba ba nan take kamar yadda kuke mun fito na fito cewa in zo man da ita ko a musu ruwan duwatsu duwatsu ko duk abin da za a yi ni dai kadai abin da aka aiko ni in isar da saƙo daga ubangiji maɗaukakin sarki in gargaɗe ku akwai azaba da narko ga duk wanda ya kauce wa shari'ar Allah domin in buɗar da idanun waɗanda suka makafce in buɗe irazan waɗanda ba sa ji ba sa gani da wannan wahayi amma duk da haka duk wahayin da zan yi da bayanin da zan yi dangane da abin da Allah ya aiko ni wannan ba zai fa'idantar ba ga wanda Allah ya rufe idansa ko ya rufe zuciyarsa shi yasa sai Allah ya ce ya ce wala yasma'u summu du'a idza ma yunzaru ai kurma in kana kiransa duk kiran da kake mar da gargaɗin da kake mar baya ji wato duk wa'ayin da manzon Allah zai musu da gargaɗin da zai musu da tunatar da su da Allah zai zai matukar sun zamto kurame zukatansu a rufe yake ba su buɗe ba don karɓar shirya ba su shirya ba don su karɓi shiryar to duk abin da za a musu na gargadi wannan ba zai amfanar da su ba ashe wannan yake nuna mana wa'azi da tunatarwa da gargadi yana amfanar da wanda yake saurara yake ji ji na ya aiki da shi ba ya yi inkari ba ji na ya shirya ma zuciyarsa zai yi aikin da abin da ake faɗa kuma ya sanya wa kansa tsoron Allah to irin wannan shine in aka karanta ma alkur'ani in aka yi man wa'azi wannan abin zai amfane shi zai gargade shi amma duk wanda Allah madaukakin sarki ya maida shi makafu ko kurma ko ya rufe zuciyarsa ba yanda zai ji ba zai taɓa jin kira ba yasa sai ubangiji madaukakin sarki ya ce wala in masatun nafhatun min azabi rabbika wasu ka ce idan nafha ta same su daga azabar rab ubangijinka wasu ka ce abinda ake nufi ai kaɗan daga cikin azaba aka ɗan taɓa su wani suka ce nafha abinda ake nufi idan aka ɗan ingizo musu kaɗan daga cikin azaba ba mai yawar ba ko kuma aka ɗan taɓa su aka ɗan yakuce su da azaba kaɗan nan sai ka ga sun zo sun shiru ya ƙulunna sai ka ji lalle suna cewa ya wailana kai mu inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalimai wato lokacin da mutum yake cikin ni'ima yake aikata abin da ya ga dama yake yin abin da ya so to duk kyale shi aka yi inda wani ɗan abu zai tunkule shi ya taɓa shi dan da nan sai ga ya dawo ya koma ya bi Allah haka kafirai suke haka shagalallu suke haka duk da yawa daga cikin mutane haka suke ko yanzu za ka ga mutum yana da kuɗi yana da mulki yana da kan abin da yake so amma da an ɗan taɓa shi an ƙwace mulki. ko kuɗin sun taso ƙarewa sai riƙe carbi sai zuwa masallaci kullum sai ya nutsu sai ka ga ya koma ga ubangiji maɗaukacin sarki amma lokacin da yake fantamawa yake buɗawa, to a lokacin ba ma ya tunanin Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kwa kamata a ce bawa lokacin da kake cikin ni'ima kake cikin kwanciyar hankali imanin ka ya dawo da kai ka gode ma Allah domin ka rinka yi wa Allah bauta da godiya ta wannan ni'imar da ya baka duk lokacin da wani abu ya same su ɗan kaɗan na azabar Allah to sai kaga sun yarda da zunubansu sun ɗora suna cewa lalle mun zalunci kanmu a ranar lahira to sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa يوم نعم وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نعم وبنجي مدوكاكين في يتي وندع الموازين القسطة ranar da za mu ajiye mizani na adalci a wannan ranar ta ranar tashin alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba wata rai da za a zalunce ta wani abu wa in kana misqala habbatin min khardalin in abin da mutane suka aikata gwargwadon ƙwayar komayya ne a kai na jiha za mu zo musu da shi wa kafa bina hasidi Allah ya ce mun isa masu iya lissafi mun isa masu ƙididdiga a nan ubangiji maɗaukacin sarki bayan ya riga ya yi gargaɗi ga waɗancan wanda suke kirawan kansu halaka suka yarda da zalunci da suka yi to wannan yarda ɗin da cewa ni na cuci kaina na ha'inci kaina wannan baya nufin zai tserar da su ranar tashin alfiyama. to sai Allah ya ce ranar da zamu mu aje mazaunai sakelai na gaskiya domin almawazin jam'u ne na mizan wannan yana nuna kenan akwai ma'aunai da za a ajiye da yawa wasu kuma suka kan sai da yake ce a'a ma'auni ɗaya ne sikelin za a ajiye amma ayyukan mutane ne daban-daban za a auna domin da yawa daga cikin malaman tafsiri sai suka tafi mizani ɗaya ne an yi jam'i nan saboda bambancin ayyukan da za a auna da kuma abubuwan da za a auna kaga hadisai sun tabbata aiki za a auna su kuma sun tabbata su shi kansa mai aikin za a auna shi domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisansa da dama yadda za a yi awon daban-daban da aka ce li yawmil ai li ahli yawmil qiyama ake nufi domin mutanen da suka zo ranar tashin alkiyama sune ne dukkan bayi mutane da aljannu za a auna Allah ce bayan an ajiye wannan mizanin an yi awo to fala tuzlamu nafsun shay'a ba wata rai da za a zalunce ta ba wani musulmi wanda ya abin kirki da za a tauye abin kirki da ya yi kuma ba wani wanda ya abin tsiya da za a ƙara musu kan abin da ya yi kowa zai girbi abin da ya aikata domin wannan mizani ne na gaskiya kamar yadda a wani waje Allah ya ce wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowane mutunta ba wanda Allah zai zalunta kama a wani biyu inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah baya yin zalunci ko da daidai bayar komayya ce wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima idan ya zamanto abin kirki ma mutum yayi sai dai Allah ya lillinka ya zo da lada mai gwaɗi mai nauyi ranar tashin alkiyama dangane da aikin da kai a nan da ya ubangiji maɗaukacin sarki yana tabbatar mana da cewa abinda mutum ya aikata na alkhairi ba za a tauye ba sai ma dai a ƙara ma abinda ka aikata na ba daidai ba ba za a ma arin gizo ba a ƙara ma laifuka za ka zo ka same shi cib da cib ba wanda za a cuta shi yasa a wasiyar lukuma da yake cewa ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardani fatakun hasanatan fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah yace ya kai dan dana abinda ka aikata ko da daidai kwayar komayya ne kuma kwayar komayya ɗan ƙanƙantarsa yana kan can falifalin dutse ko yana cikin sammai ko a cikin ƙasan ƙasa yake to sai Allah ya zo da ita wato duk abinda da mutum ya aikata duk ƙanƙantarsa sai an zo an tsora ma shi a kan mizani duk girman laifinka in kana da ayyukan alkhairi duk ƙanƙantar aikin alkhairin nan ya sa manzala sallallahu alaihi wa sallam a hadisin imamu bukhari da muslim suka fitar yake cewa kalimatani khafifatani ala nisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim yace kalmomi biyu masu saukin faɗi akan harshe masu nauyi a kan mizani wanda ubangiji yake son su shine faɗar subhanallah wa bihamdihi subhanallah al'azim sannan imamu ahmad ya fitar da hadisi daga aisha ta ce wani mutum daga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ce mishi ya rasulullah ya manzon Allah ni na kasance ina da bayi wato a ƙarƙashina suna mun ƙarya suna saɓa mun suna ha'inta ta ni kuma ina musu uquba ina zane su ina musu duk abin da yake ina zagin su ina dukan su to ya tsakanin ni da su ranar tashin alkiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai muku hisabi tsakanin ha'intarka da suke da saba ma da ƙarya da suke ma da kuma uƙubar da kake musu sai Allah ya gwada ta akan mizani in ya zamanto uƙubar da kake musu gwargwadon ha'intar da kake musu da komai to wannan an yi balance kenan ba ka da laifi ba su da laifi tunda ka zage su ka dace su ka ci mutuncinsu to sai a zo a auna wannan a mizani da ƙaryar da suka ma da ha'incin da suka ma da abubuwan da suka yi ma sai a auna in ya zama balance iya dukan da zagin ya yi daidai da ha'incin da zaluncin da suka yi ma to shikenan in ya zama kuma ukubar da suka yi ma da kai musu ba ta kai laifin da suka yi ma to sai a baka rararka sai a saka ma da rararka sai a ɗauko ladansu da abinsu sai a baka in kuma ubarka da ka na duka da zagi ya fi ha'incin da suka yi ma to sai a rama musu sai su kuma karɓi sauransu a wajenka ranar tashin alkiyama wannan mutumin da ya ji haka sai ta kuka a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam yana magiya sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace malahu la yaqra'u kitab Allah sai yasa kai baka karanta littafin Allah ba ba ka karanta littafin Allah wannan abin da na baka na hukunci gani kake kamar wani sabo na zoma da shi dan ba ka karanta littafin Allah ne gashi Allah ya ce wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha Allah ya ce wa kafa bina hasibi min isa auditor min isa masu bincike duk wani EFCC da kake gani a nan da wani ICCC da wani menene ba su san komai ba ba abin da suke iya bincika bincike na hakika sai a gaban Allah ranar tashin alkiyama wannan sahabin faƙalar rajul sai ce ya rasulullah ma ajidu shay'an khairan min firaqi haula'i ni ban da akwai wani alkhairi a tsakanina da waɗannan bayin nawa ba face in rabu da su ina shaida ma da Allah yanzu duk sun zama ƴaƴana ƴan tabu domin kan mu je a mana hisabi tsakanin da su wannan yake nuna mana kenan yaran da suke karkashin ka suke ma laifi da duk abu na in dai kana ɗaukar hukunci so hukuncin da kake ɗauka sai an maka hukunci tare da su ranar tashin alkiyama dukan da kai ko ɗaurin da kai ko zagin da kai ko mutuncin da ka ci musu ko riƙe musu kuɗi da kai na uban wannan da kai sai an auna an ga ya yi daidai da laifin ko bai yi daidai in ya yi daidai shine ka tsira wajen Allah in bai yi daidai ba su ma ciko in ka wuce gona da iri wajen ukuba ka mutu ciko ya ma ba daidai ba ka tesa min mari to sai a zo a sai a je wajen Allah sai ya auna tsakanin kuskuren da marin wanne yafi to haka ko shugabanni yanzu da suke ɗebe mana kuɗi suke menene to su ma zagin da muke musu shi ma a haka za a yi hisabi yanzu a matsayin ka kullum ka zauna a majalisi guda ɗaya ka tsiniyawa gwamna ka tsiniyawa shugaban ƙasa ka tsiniyawa ciyaman ka tsiniya su dubu kaza ka je wancan majalisin ka tsine mushi eh sun zalunce ka ba wuta ba ruwa ba kaza to kai na ta tsinuwar to in ka je kai ɗinka sai a ɗauko tsinuwar nan naka da zagin nan da menene sai a tsora a mizani sai a tsoro cutar da suka yi ma sai a tsora da mizani in sun zagu an yi balan shi ke nan su tafi salin alin kai ma ka tafi salin alin in zagin da tsinuwar ya fi kuskuren da suka yi sai a ɗauko sallaka da azuminka a basu in kai kuma zagin da tsinuwar bai kai nasu ba to su kuma sai a ɗauko nasu a basa haka za a yi to me na wahalar da kai sai ka ga ana ta wani aune aune ka yi gum da bakinka ka ce Allah ka tsaba mana na kirki ka kyale su su je su ɗauki sakamakon su cikakke ranar tashin alkiyama ba ka je ana ta wani gwaje-gwaje ba a ce kai wanda ba ka so in ka zauna kana tsine man ba a shugaba kai baka sani taimakon shi ma kake ba ka kaunar shi sai ka zauna kana ta tsine mar to taimakon shi kake to da yanzu kana rage mar zunufin ka buɗe mishi mazarara zunufin yana raguwa da wannan zagin da wannan tsinuwan amma in ka kyale shi da allansa to sai je ya ɗauki zunufin da ya yi a gaban ubangiji maɗaukakin sai kuma allah dan ya tsoratar da mu ya ƙara cewa wa kafa bina hafiyi min isa masu yin ƙididdiga in har ka san za a ma ƙididdigan abin da ka aikata to me kamata mutum ya yi abin da ya kamata mutum ya yi shiru ya bi allah duk abin da zai kai shi ga a ce an yi hisabi ya wuce ya nemi ya wuce wajen domin duk abin da za a tsayar da kai a gaban Allah a ce don me kai kaza to gaskiya bai kamata mutum ya sanya kan shi ba to sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da shi وضياء الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا na'am ubangiji madaukakin sarki ya ce walaqad ataina Musa wa haruna al-furqana haƙiƙa lallai mun baiwa annabi Musa da Harun al-furqan shine at-taura wa biya'an ko mun bashi wani haske wa zikran lil da kuma wa'azi da gargadi da masu jin tsoron Allah allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wayanda suke jin tsoron Allah alhalin ba su ga uqubar ba wa hum min sa'ati su ne wanda dangane da ranar tashin alkiyama suke tsorace da ita kullum suke rausaya saboda tsayawa da za su yi a gaban ubangiji wa haza Allah ce wannan zikirun wani gargaɗi ne a alkur'ani mubarakun mai yawan albarka anzalnahu wanda muka saukar da shi afa antum lahu munkirun yanzu shine da shine kuke yin inkari anan kamar yadda muka faɗa a baya Allah madaukakin sarki so da yawa idan yana kissar manzala sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ta ya haɗa ta da kissa annabi Musa ko kuma yana magana a taura sai ya haɗa shi da alƙur'ani shi yasa a nan gun ubangiji madaukakin sarki ya yi magana cewa walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana haƙiƙa mun baiwa annabi Musa da annabi Harun al-furqan al-furqan shine littafin da yake rabi tsakanin ƙarya da gaskiya littafin da yake rabi ɓata da shari'a littafin da yake rabi da duk abin da yake ba daidai ba da abin da yake daidai shine al-furqan yasa su malamai suka ce suka ce abinda ake nufi al-furqan shine al-kitab Abu sale Mujahid kamar yadda Mujahid ya faɗa Abu sale yace at-taura kasa da yace at-taura halaluha wa haramuha tana rabi halal da haram da duk abinda Allah madaukakin sarki ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya abinda da yake haɗa maganganun gabaki ɗaya shine duk littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar Qur'ani attaura zabura linjila da duk sauransu sun kunshi raba ƙarya da gaskiya shi yasa wani waje alqur'ani ma sai ya ce wa anzala alfurqan Allah ya saukar da alfurqan domin ya nuna duk littattafan Allah da Allah ya saukar ga annabawansa littattafai ne da suke rabe tsakanin bata da shari'a da gaskiya da bata da kuma halal da haram da abinda suke haska zukatan da suka bi suka imani da su da kuma abin da suke bambanci a tsakanin duhu na zukatan da wanda ba su yi imani da littattafan da Allah ya saukar ba ashe akwai shari'a akwai wanda ya riƙe littafin Allah ya bi littafin Allah ya yi aiki da shi za ka ga a cikin lamarinsa akwai bambancewa tsakanin abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba yin abin da yake halal da sanin abin da yake haram domin ya ƙaurace mishi diya'an don ya zama wani gargaɗi shine wani haske ya zama wani gargaɗi sannan kuma bayan diya'an wa zikiran ya zama wa'azi ashe an saukar da duk littattafai tun daga kan annabi nuhu har zuwa Alƙur'ani. don waɗannan littattafan su zama haska ma al'umma suke na su aikata daidai su bar abin da yake ba daidai ba haska ma al'umma suke su yi tarbiyya ta gari su bar dukkan wani munanan halaye na ƙarya na ha'inci na yaudara na sata na zalunci na yi da mutane na hassada ƙur'ani da littattafan Allah an saukar da su domin su haska zuciya ta kubuta daga irin wannan munanan halaye sannan kuma gargaɗi ne da wa'azi idan kana sauraron alkur'ani kana sauraron abin da Allah ya ce to ya kamata abin da ake karantawa ake faɗa ma ake fassara ma ya zamanto wa'azi ne a gare ka wato kana ƙoƙarin aiki da abin da ake bi kana bin umarnin da aka yi kana ƙauracewa duk hannun da aka yi wannan shine makasudin saukar da littafin duk wanda littafin Allah ba su amfanar da shi wannan ba to zai bai amfani da zuwan alkur'ani ba shi a karan kansa dole sai mun ɗauka alkur'ani ya zamanto yana cikin aikinmu da maganganunmu da halayenmu sai ubangiji maɗaukacin sarki ya siffanta siffofin wa'annan wanda suka yi aiki da alkur'ani alkur'ani ya zame musu haske alkur'ani ya musu zame musu wa'azi to ga siffansu sai ce allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi su ne wanda suke jin tsoron ubangijinsu a halin gaibi domin wannan tsoron shi ya lazimta musu tsoron Allah wannan khashiya yakhshawna ay yakhshawna azabahu wa huwa ga'ibun anhum su ne suke jin tsoron azabar Allah kuma Allah ba su gan shi ba suke jin tsoron ukubar tun daga duniya ga shi a duniya babu ukubar labari ake ba su ukubar kawai tana lahira amma suka yi imani da ita daga ba su labari shine wanda suke jin tsoron Allah da gaibi duk abin da ake faɗa ɗin nan da wa'azuzzukan da ake faɗa ai ba mu ganshi a duniya ba a lahira yake amma muka yi imani lalle tun da Allah ya faɗa uƙubar nan tana nan to wannan jin tsoron da gaibi da muka yi shi ma sifa ce ta imani kamar yadda Allah madaukakin sarki yace man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib wanda ya ji tsoron Allah ubangiji mai rahama bil ghaibi yayin da cikin gaibi imma dai ya zamanto cewa bai ga uba bai ji tsoronta bai ga lahirar ba ya yi imani da ita bai ga aljanna ba yayi aikin da zai kai shi bai ga wutar ba ya tsoraci aikin da zai kai shi wuta ko yana halin gaibi a cikin jama'a yake ko a inda aka san shi ko ba an san shi ba ko kuma yana koye shi kadai in yayi tuwatuwar ya kulla ba wanda zai iya ganewa to duk da wannan ya ji tsoron Allah ya aikata daidai su ne wanda suka ji tsoron Allah a cikin gaibi kuma waja a bi kalbin munib ya zo ga ubangiji maɗaukakin sarki da zuciya wadda take koma ga ubangiji maɗaukakin sarki a wani waje Allah ya ce innal ladhina yakhshawna Rabba bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir lalle wanda suke jin tsoron ubangiji a halin gaibi to suna da wata gafara mai girma da kuma babban lada a wajen Allah ai ba ƙaramin imani ba ne ba zai sa ka je inda ba wanda yake ganinka amma ba ka taɓa Allah ba ya zamanto kai kaɗai ka san abu ba wanda ya sani a duniya amma ba yi ha'inci ba amma ai in sai a gaban mutane haka sai na yi abin da yake tsoron Allah ne eh ka ji tsoron Allah amma bai kai wancan ba a inda ba kowa in kuna kallo yanzu aka bani dubu ɗari biyu yanzu aka ce in raba muku na zo dai rarraba ai wannan eh na yi domin na raba muku ban ha'ince ku ba amma abin da ya fi na tafi nan gun na tsallaka sai wani ya kira ne ya ce ga dubu ɗari biyu je ka raba mutanensa sai ya hau mota ya tafiya su sai na zo na raba kaga wannan ai ya da ba wanda mahalukin da ya zani sai ni to sai yasa waɗanda Allah zai ba su lada mai gwaba irin wanda suka ji tsoron Allah a wannan matsayin yayin da in kai ba yanda za ta tashi ba wanda ya sani duk duniya amma ka yi saboda tsoron Allah ka yi daidai ba dan a ce mutane ba ba dan komai ba dan kai imanin ka Allah yana kallon ka wannan shine babban imani waɗanda za su samu gafara kuma kaɗan ne daga cikin mutane suke iya yin haka kaɗan ne daga cikin mutane wanda za su iya yin haka sai ba mai ƙaramin imani ba zai ji ba wanda ya san abu ba wanda ya yi ya iya yi ba mai ƙaramin imani ba zai ga matafi kawai yanzu ya zo wucewa a mota ta wannan masallacin kawai fakin da masallaci ya zo dala zo malam walla daga katsina nake kaduna zan tafi sai naga wannan masallacin ina so in taimaka mishi dala ga dubu ɗari a je a yi aiki ya wuce a mota zitaren masallacin nan wanda suke waje din nan in a cikin muɗari da wuya a samu mutum takwas wanda za su iya kawowa da wuya a samu mutum takwas a cikin muɗari da za su iya kawowa wannan shi ne allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib ba wanda ya san abu, ba wanda ba inda labarin zai fito ba inda za ta tashi ba ka jin tsoro za a zo a yi tuhuma amma sai ka zo ka tabbatar da abin da yake gaskiya wannan Allah ya ce su ne suke da gafara mai girma sai Allah ya gafarta ma wasu zunubanka can da baka sani ba saboda wannan tasarrufin da kai sai Allah madaukakin sarki ya baka lada mai tsoka sai Allah ya ƙara siffanta su ya ce wa hum min sa'ati mushfiqun ai khaifuna wa tiluna su ne dangane da ranar tashin alkiyama kullum cikin tsoro suke suna rausaya zuciyoyinsu suna kadawa ni zai faru ranar tashin alkiyama shine babban abin tsoron su kullum ina za mu je domin dai ranar tashin alkiyama ai gida biyu ne in aka leƙa aljanna bakka nan kana wuta in aka leƙa wuta bakka nan kana aljanna shikenan serious kuma hukunci ne guda ɗaya ba ɗaukaka tsara in aka yi shi an zartar in a zalta hauka aka zartar ɗan wuta ne shikenan in rahmar Allah ta haɗu da kai aka ce ɗan aljanna ne to ganin a ranar ina za ka je shine ya sanya su kullum suke tsoron zuwa ranar da me zai faru a ranar wanda ko kullum yake cikin tsoron da tashin hankalin zuwan ranar da me zai faru a ranar to ko shakka babu za ka ga yana taka tsantsan domin ya tserar da kansa a wannan rana Allah ka tserar da mu sai Allah ya ce wa hadha zikrun mubarakun anzalna ya'ani alqur'anul karim wannan kuma wani gargaɗi ne wani wa'azi ne mai albarka da muka saukar da shi alqur'ani kenan wanda la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid wanda bata bai zuwa mishi ta gaba ko ta baya to wannan alqur'ani ɗin, ai wa hadhal alqur'an Allah kamar ya ce mana wannan alqur'anin zikrun limanta tazakkara bihi gargadi ne wa'azi ne ga wanda ya wa'azu da shi wa mau'izatan liman ista'aza bihi kuma wa'azi ne ga wanda ya wa'azantu da shi kuma mubarak kasirul baraka wal khair mai yawan albarka ne da alkhairi a cikin alƙur'ani matuƙar kaga mutum ya mai da alkur'ani lazuminsa yana karanta shi dare da rana yana neman sanin fassararsa yana aiki da shi to haƙiƙa albarka ta zo da shi da iyalansa da gidansa sai kaga albarka ta lulluɓe shi domin shi alkur'ani a karan kansa tarin albarka ne da shi da alkhairi duk wanda yake son albarka da alkhairi to ya ci kunkume alkur'ani da karantawa da sanin ma'anarsa da aiki da dokokinsa da hani da abin da ya hannu to ko shakka babu zai ga albarka duniya da lahira afa'antum lahu munkirun shi yanzu shi kuke inkari bayan duk ga shari'ar da ta bayyana a cikin alkur'ani da mu'ujizozin da ya fito daga cikin alkur'ani da abubuwan da alkur'ani yake tafe da shi da abubuwan da alkur'ani yake gargadi a kansa yanzu duk da aka kuna inkarinsa cewa ba daga wajen Allah yake ba duk irin wannan fito na fito din ta yaya kuke inkarin cewa wannan alkur'anin ba Allah ne ya sauka ba tare da kuma kuma yahudawa kuna itirafi a taura Allah ne ya saukar da ishi to danni shi kuma alkur'anin kun ga ba inda ya saba da attaura ba inda ya saba da injila maimakon me yasa kuka yarda At-taura Allah ya sauka a matsayin ku da yahudawa me yasa kuka yarda injila Allah ne ya saukar da ita a matsayinku na kiristoci amma ko ba ku yarda alkur'ani Allah ne ya saukar da shi ba wannan tambayar ta inkari ne wato abin da kuka yi babu hankali babu tunani hankalin da ya baku da kallon littafin da kuka yi ko gasgata cewa wancan saƙon Allah ne daga Allah yake to ya kamata irin wannan hankalin ya daidaita ku ya shiryar da ku ku fahimci cewa alkur'ani shi ma kansa saƙon Allah ne daga Allah yake subhanahu wa ta'ala sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا na'am ubangiji madaukakin sarki sai ce walaqad ataina haƙiƙa lalle mun baiwa ibrahima annabi ibrahim rushdahu shiriyarsa min qabl tun kafin nan wa kunna bihi alimin kuma lalle mun kasance muna sane da shi iz qala li abihi hatina yayin da ya ce wa mahaifinsa wa qaumihi da mutanensa ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun wannan wani irin gumaka ne wa'anda kuke dukufa kuke a kansu kuke bautar su wata irin gumaka ne qalu sai suka ce wajadna aba ana laha abidi sai suka ce ai mun mun samu iyayenmu suna bautata musu qala sai ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin lalle hakika ku ko da iyayenku kun kasance cikin bata mabayyana anan Allah madaukakin sarki bayan ya ba mu labarin annabi Musa da Harun da shiriyar da ya ba su sai kuma ya ba da labarin isa ta karkata wajen labarin annabi Ibrahim jagoran masu tauhidi yana ba mu labari yadda shiriyarsa ta zo mushi sai ce Ibrahim ataina ibrahima hu? haƙiƙa mun baiwa annabi ibrahim shiriyarsa min ƙablu kafin nan menene ake nufi da min qablu wasu malamai suka ce min suhuri tun yana yaro Allah ya ma ilhamin gaskiya da hujja akan mutanensa kamar yadda Allah ya faɗa a wani waje wa tilka hujjatuna ha ibrahima ala qaumi waɗancan su ne hujjojinmu da muka bai wa annabi ibrahim a akan mutanensa makasude ne a nan allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari ya baiwa annabi ibrahima shiryarsa min ƙabu ainihin qabli zalika kafin wannan imma kafin a aiko shi annabci ko kafin mu saukar da attaura ko kafin mu saukar da alkur'ani duk yanda je malaman fassara suka yi ta fassarawa domin shirya Allah ake ce hakika mun baiwa annabi Ibrahim shiriyarsa min qablu kafin nan sai Allah ya ce wa kunna bihi alimi kuma mun san shi da muka bashi domin ya cancanta a bashi din ai wa kana ahlan lidhalik ya cancanta shine wa kunna bihi alimin domin mun kasance muna sane da shi wato mun san ya cancanta a bashi shari'a saboda mai neman gaskiya ne mai tsayawa akan tauhidi ne mai bincike ne da Allah kaga anan sai faƙala sai bamu labari daga cikin shiriyar da aka bashi tun yana yaro shine inkarin mutanensa da ya yi yace iz qala li abihi wa qawlihi yayin da yace wa mutanansa da mahaifinsa azara ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifun wannan wani irin gumaka ne wanda kuka tsaya kuna duƙufa wajen bautarsu wannan ita ce shiriyar da Allah yana ya bashi tun yana yaro ya yi inkari dangane da mutanensa da suke bautar gumaka saɓanin ubangiji maɗaukacin sarki ma hazi tamasilul lati antum laha akifun ai wannan wanda kuka tsaya mu utakifuna wanda kuka kuke zuwa ku durƙusa ku duƙufa ku risina kuna bautarsa domin al'ukuf in aka ce atifuna daga al'ukuf ne al'ukuf shine ibaratun anil luzum wasu murari ala shai idan mutum ya lazumci abu ya ci gaba da shi sai a ce a ƙoƙo ai ma hazil asnamin lati antum muqimuna ala ibadatiha wannan wani irin wasu irin gumaka ne wanda kuka tsaya kuke bautar su qalu wajadna aba'ana laha ajibi sai suka ce kawai mu ba su da wani dalili mun sami ‘ya'yanmu ne iyayenmu ne su suke bautatawa suka ba shi amsa da wannan amsar kamar in ka duba fatahul qadir na imamu shaukani ya ce a jabuhu bi hazal jawabi sun ba shi amsa da wannan amsar allazi huwa al'asa allati yatawakkau alaiha kullu ajiz yace domin wannan hujjar ita ce fandar da kowane gajiyayye yake dogara da ita wanda bai da dalili sai ta mu gaskiya iyayenmu haka muka tashi suna yi shikenan dalili ce me yasa kake haka A haka muka samu iyayenku wani ɗalibinmu ne fa ya je su dan karatu babba ne da karatu muna aji da shi wani malamin mu profesa Kamal Ubay yana koyar da mu ya faɗi wani hukunci to sai muka zo aka ganshi yana sallah sai sadalu haka aka gama sallah limamin ne limamin limamin shi professor din shi ya mana sallah yana tashi ya ce ya shek malak ya aka ka sadalu ka saki jikinka ba kai bazu ba ya ce ai ni professor ni wallahi baba na har ya mutu sadali yake na haka yake ya ce ayo to babanka ya zo su don karatu ya ce a ya ce to me yasa ka zo sai ka koma can garin ku sai ta duk abin da babanka ka yi ta yi inda abin da ya faɗa mushi mu ko muka tashi da yake ɗalibi ne abokin muka ta tsokanan mu da yi wani mu sai mu ce a fa baban ka yi ba Ya kamata ba ka yi. ya zama abin tsokana to shi yasa yake wannan ita ce hujjar dukkan wani gajiyayye sau ya ce haka na tashi na ga na suna yi wa ya ta shabbatu bihi kulle kullu Ya ce ita ce igiyar da duk wanda ya nutse a ruwa yake kamawa In ji imamu shaukani duk wanda ya rasa dalili abinda zai ce ma haka naga iyaye na suna yi wa huwa tamassuku bi mujarradi taqalidil aba shine kawai ya riko kawai da abinda iyaye suke yi ai wajadna ana ya abudunaha fa abannaha iktida'an bihi wa mashiyan ala al-tariqatihim yace kawai mun samu iyayenmu suna bautata musu mu ma muka ci gaba da bautata musu domin koyi da su da bin hanyar su shikenan وهكذا يجيب هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة الإسلامية يتي irin yadda waɗancan suka faɗa muƙalladai na wannan addinin namu musulunci a musulunci Imam shaukani ya ce haka suke faɗa ma yanzu wa innal alim bil kitabi wa sunna in wanda ya san littafin Allah ya san sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam idza ankara alaihim al amal bi mahad ar ra'yi al madfu'u bid dalili ya yi musu inkari da wani ra'ayi da suka yi wanda ra'ayi ne kawai ya sa suka yi wani aiki babu dalili ya ce ai manzan Allah ya ce kaza wannan bid'a ne qalu sai su ce haza qad qala bihi imamun allazi wajadna aba ana lahu muqallidina wa bi ra'yihi akhidina sai su ce ai shehi wane ne malam wane ne ya faɗa wanda muka aske iyayenmu shi suke ɗaukan maganarsa kuma shine waliyinsu shine sheshinsu shi yasa muke bi ku duba imamu shaukani sai ke faɗa wannan da ya zo yanzu sai ga har yanzu suna nan haka ake ka yi faɗa da mutum ana maganar nassi shi yana cewa a iyaye na haka suka yi wa jawabuhu to in ka haɗu da mutum ya faɗa ma wannan in ji imamun shaukani in kana tattauna da mutum magana addini yanzu a mutanenmu na musulunci ya baka irin wannan amsa to sai ka shi amsar da khalil annabi ibrahim ya ba mutanensa Kala sai ce musu laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin lalle ku da iyayenku kuna cikin bata mabayani. ya na zo muku da hadisi ingantacce na zo muku da aya ka ce mun haka kuka tashi kuna yi a garinku har haka babanka yace har haka sheshinka yace ai haka waliyanka suka ce ai haka malamai na suka faɗa haka muka tashi ana faɗa mana a garinmu suka ce hakika ku da waɗanda suke faɗa muku ɗin suna cikin ɓata mabayyani domin ɓata ne mabayyani wanda baya ɓuya ga duk wani mai hankali domin mutanen annabi ibrahim sun bautata ma gumakan da ba sa cutarwa ba sa amfanarwa ba sa ji ba sa gani akwai ɓatan da ya fi wannan yake kuma wannan ɓatar ba abin da ya kai shi ce, waɗanda suke muƙalladai a musulunci imamu shaukani ce, ba abin da ya kai bata waɗannan muƙalladan na musulunci wanda suke canza abin da yake littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam da wani ra'ayi ko istihadin wani malami daga cikin malaman musulunci ba abin da ya kai wannan fata wannan yake nuna kenan dalili abinda ake nema a dalili shine abinda Allah yake abinda manzo sallallahu alaihi sallam yake gashi muna tsakiyar kissar kuma lokaci ya mana halinsa dole za mu tsaya anan in muka zo gobe insha Allah muna raye sai mu tashi mu ga kuma ya aka ci gaba da gwagwarmaya tsakanin annabi Ibrahim da masu mushirkan lokacinsa abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji maɗaukacin sarki ya gafarta mana Allah ya ƙara tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya ƙara tabbatar da mu akan imani Allah ya ƙara tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai raba mu da musulunci Allah ka raba mu da shi duk abin da zai raba mu da imani Allah ka raba mu da shi Allah ka kawo mana alkhairin duniya da lahira Allah ka buɗa mana a neman mu Allah ka azurta mu arziki na alkhairi Allah ka wadata mu wadata ta alkhairi Allah duk abin da zai zama mana matsala a rayuwar mu Allah ka mana maganin sa Allah ka mana budin alkhairi Allah ka mana budin alkhairi Allah ka sa mu sauke dukkan nauyin da ka dora mana Allah ka sa mu sauke nauyin iyalan mu da nauyin ibadar da take kanmu ya zal jalal wal ikram Allah madaukakin sarki ka ji kan iyayen mu ka haskaka kabarin su in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka albarkaci zuriyar mu Allah ka albarkaci bayan mu Allah ka kula da zuriyar mu bayan mu ka kula da imanin su da tarbiyyar su da addinin su ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh